嗯。 a yau ta fuskar ci gaba ba za mu iya jinjina ayyukan da fifa ke yi wa kasashen afirka baki daya du kallo da saurare muna yi muku barka da warhaka da fatan yan uwa za ku biyo mu domin jin karbar gayyatar da shugaban fifa ya karba gayyata zuwa kasar niger don haka kamin da mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan muna tunar da yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka kuna iya leka kasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar faransanci ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna mana kararrawa hakan zai iya baku dama duk lokacin da muka saki bidiyo za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya burge ku kuna iya danna mana alamar jan ma'ana kuna so ji mun kai mini mai ta shigo mai na bida a yau na samai ganewar ta mataki da addu'ar ummina almihim komai kake kayo dagewa za a wayi gari kai kadai ake nunawa kar ka zama mai hasada a mun al'umma kasare kanka da zama da mai haka mai kiyin ka bai iya cin don haka bari mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan shugaban fifa ya karbi goron gayyata zuwa kasar niger a watan janbiye daga hamidu jibrilla takwaran nasa na hukumar kwallon kafa ta niger kamar dai yadda hukumar ta kwallon kafa ta niger ta gayyaci shugaban na fifa domin kara don zumunta a ranar laraba 28 ga watan satumbar ta 2022 a wani taron mutanen biyu a babban birnin faransa shekaru guda kenan muna ta fatan ganin irin wannan ziyara kuma yau gashi ya karba don haka zai je Nijar a watan janvier al'ummar Nijar za su yi murna da farin cikin marhaba da zuwan shi kasa mai albarka in ji shugaban yan kwallon wannan ziyarar dai za ta kasance wata dama ce ga shugaban fifa na ganin ci gaban kallon kafa a wannan kasa ta yammacin afirka bayan ga bijintar da yan wasan kasar suke yi a wasannin neman tikitan shiga gasar cin kofin duniya na fifa biyu da suka gabata nijar dai na ci gaba da gudanar da ayyuka na horar da kayayyakin more rayuwa tare da tallafin fifa shugaban dai ya sha ba da misali da nijar a matsayin kasa da za ta iya zama misali ga ayyukan raya kasa inji hamidu jibrilla ya ci gaba da cewa haɗin gwiwa tsakanin fifa na tafiya yadda ya kamata shugaban na fifa a koda yaushe yana buɗe mana kofar sa kuma yana sauraron mu a yau ta fuskar ci gaba ba za mu iya jinjina ayyukan da fifa ke yi wa kasashen afirka baki daya da kuma ƙasata ta nijar idan ba dan muna da kuɗaɗen gana fifa da ba za mu iya taka leda a matakin da muke da shi a yau ba a kazalika kuma ba za mu iya gina wuraren wasan da muke da su a cikin ƙasar mu nijar aikin na yau da kullun da haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar kallon ƙafa ta duniya baki ɗaya. ɗaya wanda ke da manufa ɗaya shirya don gobe tare da fitar da cikarkiyar damar wannan ƙasa mai kusan mutane miliyan 28 mun yi magana sosai game da bunƙasa gasar matasa da wasan ƙallon ƙafa musamman ƙasata tana fama da rashin bunƙasa makarantun ƙallon ƙafa don haka a yau muna ƙoƙarin samar da cibiya masu horawa da samar da basira ga ƙallon ƙafa yan wasa bayan wannan fira da shugaban ya yi ganawa da arsenal ASEAN daraktan ci gaban kallon kafa ta duniya baki daya domin tattauna wannan batun da kuma ci gaba da kyakkyawan alaka tsakanin fifa da niger don haka duka duka dai anan da muka zo karshen wannan labarin don haka anan da muke fatan allah ka albarkaci al'ummar kasar mu da kuma kasar baki daya da sauran kasashen kasashen musulmai don haka anan da muke ce ma yan uwa assalamu alaikum